Shin kana so ka sai data a layin ka na MTN sannan kuma ka rasa yadda za ka sai data mafi sauki? To ka biyo mu a cikin bidiyon nan domin gani wace data ce da tsarin wanda ya dacewa da ka amfani da shi wajen sayan data. Zan yi bayani akan daily plan wato tsarin sayan data na rana da kuma na rana biyu da kuma na rana uku da kuma na sati akwai kuma na wata akwai kuma na wata biyu akwai na wata uku sannan akwai na shekara. to duk wayannan tsarika ne wanda MTN suka fito da su domin ka zaɓi wanda kake so ka siya cikin sauƙi yanzu an fara da tsarin data na rana guda wato daily plan shi ake kira tsarin data na rana guda na farko kana da zaɓin ka sai data na guda 40 wato 40 megabyte akan farashin naira 50 kacal sannan kuma wannan data za ta yi ma lastin ne na tsawon awa 24 na biyu kuma duk dai a tsarin data na ranar gudan kana da damar ka sayi data wato 100 mb a kan naira 100 kacal sannan kuma za ta yi ma lastin har zuwa awa 24 na uku kana da damar ka sai data na 1 gigabyte kan naira 300 uku wanda ita ma za ta yi lastin har zuwa awa 24 to wa'ina su ne tsarukan rana sannan ban da su akwai tsarika na kamar two day plan wato tsarin sin data wanda za ta yi sun tsawon kwana biyu wato na farko muna da tsarin 2 gigabyte of data wanda za ka biya naira biyar wajen siyan sa kuma kwana biyu wato awa arba'in da hudu zai lastin kafin ya isa. sannan na biyu kana da dama ka sai wato 500 akan 500 naira 2.5 gigabyte wato gigabyte biyu da dogo da rabi akan naira ɗari biyar sannan zai ma lasan shi ma na tsawon awa arba'in da takwas daga zaran lokacin da ka siye shi to wannan su ne iya tsarukan da mtn suke da su na siyan data na kwana biyu sannan kuma na gaba shine na kwana uku wato za ka siya data na tsawon kwana uku shi kuma na farko akwai tsarin 200 mb wato naira ɗari biyu kwacar za ka biya kuma za ka siya data ta ma lasin kafin da sp a hannun tsohon kwana uku sannan ban da shi akwai tsari wato na weekly plan wato na sati to shi kuma tsarin sati guda akwai damammaki kala-kala da kake da su wanda na farko za ka iya siyan wato 'yan megabat 350 akan naira 300 kuma za ta yi ma expire ne bayan ta yi kwana bakwai da siya sannan na biyu kana da zaɓin ka sai data 1 gigabyte kan naira ɗari biyar har tsawon kwana bakwai sannan kuma na uku shine za ka iya siyan data hannun 6 gigabyte akan naira 1,500 kacal sannan na gaba shine zaka iya sayan data akan MB 750 akan naira 500 kacal sannan kuma zai ma lastin ne na tsawon shi kuma kwana goma sha hudu ma sai kuma na gaba wanda za ka iya sayan wato 2 GB data sannan kuma su baka bonus na 2 GB shi kuma akan naira dubu kacal banda shi sai kuma tsari na gaba wato shine na siyan data na kamar monthly haka wanda shi ake kira kamar tsarin siyan data na wata wata wanda kana da zaɓin ka sai na farko shine akwai 1.5 gigabyte akan naira dubu ɗaya kuma zai mallasan hannu kwana talatin banda shi akwai kuma tsari na 2 gigabyte sannan kuma idan ka sai wannan datan za su baka kuma kyautar 4 gigabyte wanda za ka iya browsing din youtube ka kalli bidiyoyi a youtube da daddare akan farashin naira dubu ɗaya da ɗari biyu kacal na gaba shine 3 gigabyte wanda zaka siya sannan kuma shi ma za su baka 4 gigabyte kyauta wanda zaka iya browsing ɗin YouTube da daddare akan farashin naira dubu ɗaya da ɗari biyar wanda zai malasan hannu tsohon kwana talatin na gaba kuma shine zaka iya sayan data akan 4.5 gigabyte sannan kuma shi ma za su ƙara baka wani kyautar 4 gigabyte na YouTube Next za kai yi browsing ɗin youtube da daddare akan farashin dubu biyu sannan kuma shi ma zai san hana tsohon kwana talatin sai na gaba shi kuma shine 6 gigabyte wanda za ka siya sannan a baka kyautar 4 gigabyte na youtube shi ma sannan akan farashin dubu biyu da ɗari biyar kacal sannan banda shi akwai kuma 8 gigabyte wanda za ka siya za ka yi browser ɗin komai da komai da shi sannan kuma banda nan za su baka kyautar foge gabat shi ma dai na youtube kuma za ka biya naira dubu uku ne kacal sannan kuma zai sun hannu tsohon kwana talatin sai na gaba shi kuma 10 gigabyte of data wanda za su haɗa ma da kyautar 4 gigabyte na youtube browsing sannan kuma wanda za ka da daddare sannan kuma za ka biya ne gaba ɗaya 3500 naira abinda za ka biya kenan kuma zai sun na tsohon kwana talatin na gaba shine 15 GB of data wanda za su kara ma da 4 GB na YouTube Net wanda za ka biya akan dubu biyar kacal sai na gaba wanda za ka sai data akan 20 GB akan naira dubu shida wanda zai ma kwana talatin shi ma sai na gaba shi kuma 40 GB za su baka akan farashin naira dubu goma kuma zai ma kwana talatin sai na gaba wanda za ka sai data akan 75 GB akan 2015 wanda shi ma kwana 30 zai ma sai na gaba shi kuma gigabyte har 110 za su baka akan 20,000 wanda za ka biya shi kuma 20,000 a a tsawon kwana 30 shi ma dai to banda shi akwai kuma wani tsari na gaba wanda shi ne yake maganin yadda za a ka sai data har na tsawon wata biyu a layinka na mtn wanda na farko tsarin akwai 30 gigabyte wanda za su caje ka naira dubu takwas kuma kwana sittin cin zai kafin ya expire sai na gaba za ka iya biyan dubu ashirin ka sai mb saba'in da biyar kuma shi ma zai ma lasin hannu tsawon kwana sittin sai na gaba wanda yake magana akan mb dari da ashirin akan am um, am sorry gigabyte ɗari da ashirin akan dubu talatin wanda zai ma lasin har na tsawon wata biyu wato kwana sittin kenan to ina su ne tsarurrukan da ake da su na kwana na wata biyu banda shi akwai kuma na gaba wanda shine ke magana na wata uku to shi kuma na wata uku gaba ɗaya tsarukan da suke da shi guda biyu ne wanda na farko yana magana akan gigabat ɗari da hamsin za ka biya dubu hamsin a baka shi a tsawon kwana casa'in wato wata uku kenan sai na gaba wanda yake magana akan gigabyte ɗari biyu da hamsin wanda za su baka shi akan naira dubu saba'in da biyar kuma zai matsawon kwana casa'in to da su ne tsarika da suke da su sai kuma na ƙarshe wanda shi ne ke magana akan tsarin siyan data na shekara-shekara a layinka na mtn to wannan tsarin yana magana akan na farko akwai 400 gigabyte wato gigabyte guda 400 wanda za ka biya ashirin kuma zai matsa kwana 365 cir wato shekara guda kenan sai kuma na biyu shine yake magana one terabyte wato gigabyte guda dubu ɗaya kenan wanda zaka biya dubu ɗari wajen samun sa akan kwana ɗari uku da sittin da biyar wato shekara guda shi ma sai na gaba wanda za su baka two gigabyte wato two terabyte kenan thousand gigabyte wato two terabyte kenan akan farashin dubu ɗari hudu da hamsin kuma shi ma zai ma tsawon kwana ɗari uku da sittin da biyar ne a layinka na mtn to wannan su ne tsarukan da muke da da muke da su na bangaren mtn ka ku manta ku danna alamar subscribe da mun samu tsarika na sauran layuka tun daga kan kira da kuma sauran layuka irin su airtel na mobile glo da sauransu da haka ka ku manta ku mana alamar subscribe sai mun haɗa a bidiyo na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh